tsawon wunin asabar shugabannin jam'iyyar ta MNCD suka shafe suna tantaunawa domin neman mafita a kan wannan tayi na shugaba isuhu wanne tun a washe garin bayyanarsa ya kawo cece kuce tsakanin masu ra'ayin jam'iyyar ta fice daga adawa domin kulla kawance da jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da a gefe waɗanda ke ra'ayin a ci gaba da yi wa masu mulkin na yau adawa. ja'in jar da aka yi tsakanin masu bakin faɗa a jina jam'iyyar ta sani umaru ta tilasta yin ƙuri'a domin raba gardama abin da ya ba masu ra'ayin a shiga gwamnati damar samun rinjaye. Dan majalisar dokokin kasa Murtala Alhaji Mamuda na ɗauke da fassarar sanarwar karshen taro. Eh, kwamitin zartarwa ce ya kamata ya na da wannan amsar kiran da aka yi. To kusan matsaloli da ake da akwai na kwanciyar hankali cikin Nijar da harkokin tattalin arzikin ƙasa to bisa kan shi ne shi ne wannan kwamiti ya sa gaba ya ce ya cancanta sirri nasara ta shiga cikin eh, wannan rawar ta jagorancin wannan da za a yi don a girka nijar don a taso da tattalin arzikin nijar an yi zaɓe kamar an demokuraɗiyya ce tun da kusan cikin dokokin ibn sirri nasara ana tafiya zaɓe ko kuma a samu sulhu tsakanin mutu yadda ta kai mu zaɓe a cikin mamba 148 a ciki hudu ne ba su yara ba to kun ga kenan rinjayen jamia da ƙarfi to bisa kan shi ne muka yi na'am da wannan kiran da shugaban ƙasa yi kuma insha Allah za mu shiga eh, mu taka mu cikin eh, wannan gwamnatin sakataren watsa labaran jam'iyyar na ƙasa baki daya bugo da ƙari jigo a reshen yamai tambura isufu da ke adawa da wannan shawara na cewa hujjojin da uwar jam'iyyar ta bayar domin shiga gwamnatin haɗin kai da shugaba isuhu ke shirin kafawa ba masu gamsarwa ba ne mu da muka ce muka yi shekaru da shekaru muna cewai barayi ne cin hanci da rashawa bannan dukiyan ƙasa komi da komi sun eh, eh, sun taka dokokin ƙasa yau menene aka sauya da zai bari mu tahi to suka ce wai aka yi dogo mahara dai a takaike dai abin da dai ni na gani don ka talauci sun matsu mutane sun matsu ba su da kuɗi kenan. suna so sai su ma su sa hannu cikin wasoso jam'iyya ba kuɗi ake aiki kuɗi ana aiki da shi dai ne mutane aka so talakawa su bi tuni dai jama'a suka fara hasashen yiwuwar sake naɗe-naɗen mambobin sabuwar gwamnatin a ƙarshen wannan wata da muke ciki wato bayan shugaban ƙasa isu muhammadu ya gama hutunsa na shekara-shekara wani abin da masu lura da al'amuran yau da kullum ke jiran gani shine idan shugaba muhammad usman da ke matuƙar ɗasawa da shugabannin mnsd nasara zai shiga sabuwar gwamnati ko kuma a'a sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger